a wani taro da ya gudana a Sokoto karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar shugabannin al'umma da na addini sun yi kira da babban murya ga mabiyansu akan bukatar su zauna lafiya da juna. Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya ce matsalolin da ke faruwa a kasar nan inda wasu ke kai hare-hare ga wasu kabilu ko kuma fasa rumbuna ana satar abinci ba su da alaka da addini ko kabilanci don haka jama'a su kula. Idan wani bawan Allah ya yi laifi a wani wuri wata ƙasa wani gari ba za mu mai da wannan laifi a kan ɗanwanmu da ke zaune da mu da mu ba wanda bai mana komai ba daga in wani ɗan buri ko wani rabe ko wani idoma ko wani bahaushe ko bafulatani ya wani laifi wani wuri ya ƙone masallaci ya ƙone coci ya kwashe kayan mutane a gidan shi mu wanda ke zaune da mu da mu annan ba su yi mana ba sadaka babu ruwanmu da su muna ƙara kira da jama'a kada kowa taɓa kowa amma in wani ya maka annan to shi ma akwai jami'an tsaro ministan lamuran 'yan sanda muhammadu mai garidin gyadi ya ce abin da ya faru wasu marasa kishin ƙasa ne suka kitsa shi domin wani nufi da suke da shi saboda haka muna fata ko muna ci gaba da kira a matsayin matsayinmu na shugabanni da allah a zauna lafiya domin samun ci gaba da wanzuwar arziki a wannan ƙasa mu shi kuwa gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol cewa ya yi kamata a daina saka siyasa a cikin harkokin da suka shafi tsaro kiwon lafiya da kuma ilimi da sauran abubuwan da ke da zuma samar da ci gaba ga al'umma inda ya ce yanzu haka gwamnatinsa na shirya bayar da horo da kuma gyaran tarbiyya ga matasa. Lokacin da aka fara wannan aiki na ba da umarni a tuntuɓi kowace jam'iyya don kowace jam'iyya na da matasa musamman kan gararrun matasa. Kada a ce wannan da wannan jam'iyya ne wannan ba da wannan jam'iyya ba ne. Wannan kan gararrun yare da kowane bangare jam'iyyun nan akwai su a haɗa kansu a ba su tarbiyya kuma a ba su abin da za su sana'a. bishop na mabiya ɗariƙar catholic da ke sokoto matthew hassan kuka wanda shine shugaban kwamitin wazan da zaman lafiya na ƙasa a jihar sokoto ya tunatar da 'yan najeriya cewa najeriya fa ƙasar su ce duk yadda ƙasashen waje ke son taimakon su idan ƙasar ta lalace to ƙasashen waje ba za su fi su yin kuka ba it is time for us yanzu dai lokaci ya yi da ya kamata mu fahimci juna mu haɗa hannu wuri ɗaya mu sake gina ƙasarmu fatarmu da addu'armu ita ce yanzu an koyi darasi duk da yake ana nuna wasu da cewa su ne ke da laifi amma mu haɗe mu ɗauka duka laifinmu ne shugaban kungiyar mabiya addinin kirista ta ƙasar reshen jihar sokoto nuhu iliya ya ce kiristoci da ke sokoto shirye suke su bayar da haɗin kai da samun zaman lafiya a jihar Sokoto. Zan yi amfani da wannan damar in yi kira akan gwamnatoci da su fito da hanyar tuntuɓa ta yadda jama'a za su iya gabatar da ƙorafe su akan abubuwan da ke wakana a kusa da su. har wayo taron ya jawo hankalin shugabanni akan buƙatar yin adalci ga shugabancinsu domin shine jigo wajen wanzar da zaman lafiya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.